Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna injin shirin nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya duka zangon FM. masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya daga nan birnin Washington DC da baba ya ko makere da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan la'asariya ta Alhamis 23 ga watan Maris shekara ta 2017. Rakanun labarai. 'Yan sandan Burtaniya sun faɗa a yau Alhamis cewa sun kama wasu mutane guda takwas masu alaka da hari da aka kai a kusa da majalisar dokoki yada wasu bayanai na musamman da aka saba boyewa a ma'aikatun wato leken asiri na amurka wannan abu yana kawo shakku akan ko yalla 'yan majalisar dokokin ƙasa za su iya ko kuma suna da bincike suna da kwarewa akan bincike da za su yi na katsalandan da rasha ta yi akan zaben amurka sai kuma shugaban amurka eh, donald trump kenan yana nan yana neman kuri'u na goyon baya don a daina amfani da obamacare To kanan labaran kenan. wato shi wannan atisaye exercise obangame express rundunan sojojin amerika da ke ma'amala da sojojin afirka don da ake kira us africom ke shirya wannan atisaye din kakakin rundunar mayakan ruwan najeriya navy captain suleiman dahun kan atisayen da aka fara yau a najeriya En ce qui concerne la vie des ressortissants américains qui se trouvent au Cameroun, on peut vous 'Yan kasar Amurka waɗanda suke nan a kasar Kamaru, muna tabbatar musu cewa mun ɗauki alkawari na kare dukiyoyinsu da lafiyarsu. Muna da rahoto kan wannan ba labaran duniya sannan mu leƙa jamhuriyar Nijar kan taron mata Kirista da ake yi a Yamai. Yau Alhamis Jummai Alina ta shigo da shirin sai bango ya tsage. Assalamu alaikum jama'a. 'yan sandan burtaniya sun faɗa a yau alhamis cewar sun kama mutane takwas masu alaƙa da harin da aka kai a kusa da majalisar dokokin ƙasar a birnin london inda mutane uku suka rasa rayukansu an zo karshen tashin hankalin ne bayan da wani ɗan sanda ya bindige wani mahari har lahira mark rowley shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na rundunar 'yan sandan london ya ce kame-kamen sun biyo bayan wani bincike ne wadda aka gudanar a wasu gidaje guda shida cikin london da birmingham da wasu sassa na ƙasar yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da wannan binciken sai dai jami'in bai yi ƙarin bayani ba akan alakar waɗanda aka kama da harin na jiya laraba a cikin jawabinta ga majalisa akan wannan harin prime minister ingila theresa may ta ce mutumin da ya kai harin haifafen birtaniya ne kuma ma'aikatar leken asirin kasar ta mi5 ta ba da gudanar da bincike a kansa saboda damuwar da ake da ita dangane da alakarsa da akidar ta'addanci prime minister ta ce ma'aikatar leken asiri na kasan da wato suna nasu da aiki ne bisa zaton cewa mutumin yana samun kwarin gwiwa ne daga akidojin masu tsaurin ra'ayin islama ya da wasu bayanai na musamman da aka saba ɓoyewa na ayyukan sirri da hukumomin leƙin asirin amurka ke yi na haifar da shakku a kan ko 'yan majalisar dokokin ƙasar suna da ƙwarewar da za su binciki katsalandan da rasha ta yi a zaɓen na amurka da aka yi a bara a jiya laraba ne aka afka cikin wani rudani dangane da zargin da shugaba trump ya yi a shafinsa na twitter cewa tsohon shugaban amurka barack obama ya sa an yi masa kutsin a wayoyin gidansa a lokacin da wani dan majalisar dokoki da ke jagorantar binciken da ake gudanarwa kan wannan lamarin ya faɗa cewa a bisa kuskure mai yiwuwa ne hukumomin leƙin asirin sun saurari wasu daga cikin maganganun da shugaba trump da wasu mukarrabansa suke yi a lokacin da su hukumomin asirin ke gudanar da wasu ayyukansu. su shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri na majalisar devin nunez ya faɗa wa manema labarai cewa abubuwan da ya karanta kan wannan lamarin sun dame shi kuma ya kamata su dami shugaban ƙasan da mukarrabansa sai dai kuma nunez ya ki faɗar takamammen inda ya samu waɗannan bayanan sirrin wanda hakan ya janyo mishi sukar lamiri daga wani kusa a kwamitin kula da harkokin bayanan sirri na majalisar ɗan jam'iyyar democrat inda ya kira halayyar ta nunez a matsayin wani babban abin damuwa wayannan labarai na zuwa muku ne daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump da shugabannin jam'iyyar republican a majalisu suna can suna ta famar neman isassun ƙuri'u da zai kai su ga sake shirin kiwon lafiya na ƙasa da tsohon shugaba barack obama ya kirkiro a matsayin ɗaya daga cikin manyan nasarori da gwamnatinsa ta bari a yau alhamis ne majalisar wakilan amurka ke shirin jefa kuri'a akan makomar wannan shiri da aka fi sani da suna obamacare ko da yake 'yan jam'iyyar republican ne ke da rinjaye a majalisun kasar amma duk da haka babu tabbacin za su samu isassun kuri'u saboda akwai 'yan republican ɗin kansu masu adawa da matakin cire shirin na obama saboda amurkawa masu yawa ne za su yi asarar wato inshoransu ta kiwon lafiya kan haka ne shugaban donald trump ya jima yana ta ganawa da wakilan majalisan eh, wato a majalisun dokokin kasar kenan a lokaci daban-daban a majalisar da kuma ma fadarsa ta white house don karfafa musu su kada kuri'a su yi watsi da shirin na obama an harbe wani tsohon dan majalisar dokokin kasar rasha mai suna denis voronenkov har lahira birnin kiev a yau alhamis abinda 'yan sandan ukraine suka ce ya kama da kisar kwantiragi da rasha ta sa aka yi Voronenkov dai ya harce zuwa Ukraine ne a bara domin tsaron lafiyarsa kuma ya ba da shaida a wata shari'ar zargin zagon ƙasa da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar Ukraine mai ra'ayin Rasha Viktor Yanukovych. Babban lauyan gwamnatin Ukraine Yuri Lushenko ya ce shaidar da Voronenkov ya ba da a wannan shari'a ita ce ka iya zama sanadin mutuwarsa. Lutsenko ya ce an harbe tsohon ɗan majalisar Rasha ne da tsakar rana kuma a bainan jama'a. ya ci marigayin ya ba masu bincike a ofishin jami'an shigar da kara na ma'aikatar soji wasu da ya gabatar a wannan shari'a yan sanda dai sun ce voronenkov na tsaye ne a gaban otel ɗinsa lokacin da wani mutum ya zo da bindiga ya harbe shi nan take shi ma dogarinsa an harbe shi kuma an yi mishi rauni amma shi ma ya samu sa'ar harbe wadda ya kawo harin su duka mutanen biyu yanzu suna kwance a asibiti Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Toma Dalla, rundunar wato rundunar mayakan ruwa na kasashen duniya talatin sun fara wani atisaya ruwayen Najeriya karkashin jagorancin rundunar mayakan Amurka da ake kira AFRICOM. kakakin rundunar mayakan ruwan najeriya navy captain suleiman dahun ya yi karin bayani kan wannan mataki a tattaunawa da ya da hassan mai na kaina wato shi wannan atisaye exercise obangame express rundunar sojojin america da ke ma'amala da sojojin afirka don da ake kira us africom ke shirya wannan atisaye din obangame dai kalma ce ta wani yare na kamaru kuma nufin wannan kalma shine tarayya haɗin kai haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda a maganance saboda wayansu matsaloli da ake samu a cikin tekunmu na ƙasashen afirka a ruwan najeriya za a fara yau 24 kenan a yadda muke magana yanzu akwai ƙasashe 30 da suke yin wannan atisaye din ko da baya ga ƙasashen afirka har ma da ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ta ecowas da ta kwarata ta ƙasashen tsakiyar afirka wato ecas da ma wasu ƙasashen da ke wajen nahiyar afirka irin su andalus belgium brazil Denmark, Norway, Turkey da Netherlands duk suna cikin wannan shiri na atisaye. Masana irin su Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano ga yadda suke kallon wannan atisaye. Shugabancin duniya yana tafiya da karfin soja bayan maganar tattalin arziki da siyasa Daya da cikin hanyoyin da ake gwada wannan karfin sojan ciwon takisa shine irin wannan haɗin gwandizar na atisaye. Menene amfani ko moriyar da ƙasashen Afirka za su samu a wannan atisaye? sosai. Idan shugabancin wanda ya kamata ne musamman shugabancin askarawan sai na ɗaya za su iya rabauta da abin ta ƙoƙarin su jawanna dabaru ɗin aka zo da su sabu sabbi waɗanda su amfana da sannan su ma a lokacin da ake wannan ɗin sai su tafi da niyyar nasu nazarin su da su kuma waɗanda suka zo su koya igore su su kuma wani rauni suke da su kuma ba za su rasa ba gano wannan raunin sai su rike shi ya zame mana ƙarfi ne kuma. Ko a baya ma dai an gudanar da irin wannan atisaye a Najeriya kowane tasiri hakan yayi ga kakakin sojojin ruwan najeriya navy captain suleiman dahun farko dai ya karfafa haɗin kai ya karfafa mu'amala da yadda da amincewa tsakanin dakarun ruwan ƙasashen afirka uh, maso kudu da maso yamma kuma gaskiya ya karfafa ƙarfinmu na maganance waɗansu matsaloli da ake samu a cikin ruwa in ka duba exercise ne ya taimaka kwarai da gaske a maganance wayansu mugayen abubuwa da muke gani a cikin ruwanmu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a jamhuriyar kamar kuma hukumomin kasar ke ba da tabbacin za su kare lafiya da dukiyoyin amurkawa da ke kasar ba an gargadin da ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta bayar jiya cewa 'yan kasar ta da ke kamar su nisanci balaguro zuwa jihohin kasar uku da ke yankin arewa saboda dalilan tsaro ga awal garba da ci gaban rahoton waɗannan bangarori suna fama da barazanan tsaro na maharan boko haram har ma da yanda ake kama 'yan kasashen waje ana yin garkuwa da su a shekara na 2013 zuwa 2015 an kai munanan harhare a birnin marwa sannan kuma an kama 'yan kasashen ƙetare guda 37 waɗanda aka yi garkuwan da su haka ma a jihar gabas ɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru a shekaran bara sai da waɗansu 'yan ta'addan suka kama shugaban ƙaramin hukumar laddo da tawagarsa suka yi garkuwa da su akan hanyar su ta zuwa ƙasar bangi na tambayi madam gadikwa ma'aikaciya ce a hukumar harkokin ƙasashen cikin gidan ƙasar jamhuriyar kamaru ko wani irin matakai suka ɗauka kan amurkawa waɗanda suke zaune a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu En ce qui concerne la vie des ressortissants américains qui se trouvent au Cameroun, on peut vous garantir. 'Yan kasar Amurka waɗanda suke nan a kasar Kamaru muna tabbatar musu cewa mun ɗauki alkawari na kare dukiyoyinsu da lafiyarsu kuma zasu su iya bulaguro duk anda suke so a kasar ta Kamaru domin yanzu babu wata matsala na 'yan ta'adda. Kasim mama jami'in tsaro ne a kasar ta Kamaru. Eh de alhamdulillah muna nan muna kokari iya kokarin mu ko ina dai muna shiga muna muna shiga dai ko ina muna dan patrol mu muna dudduba ko ina alhamdulillah 'yan ta'addanci kan ba mu haduwa da su amma dai ana ci gaba da aiki dai sinon fulon man babin da za mu ya cewa illa da akwai nitsuwan hankali to koya 'yan ƙasar amurka za su iya zuwa ko ina a ƙasar kamaru eh batun 'yan amurka kam a kamaru kam za su iya shiga ko ina su yawo ko ina wannan alhamdulillah ba su a gudun wani kada su ji tsoron komai kada su yi wani abin nan alhamdulillah mahama awal garba muryan amurka daga kasar kamaru Yau Alhamis ake fara taron wuni uku na matan Kirista da ke jamhuriyar Nijiyar ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana. ɗaruruwan mata Kirista na majami'ar Anglican wato Eglise Evangelique de la République de Niger daga yankuna takwas na ƙasar Niger ne yake halartar wannan taro na shekara-shekara wanda kuma a wannan karan zai karkata ne a kan tunatar da mata abubuwan da addinin Kirista ya yi koyarwa a gare su ta yadda za su ƙara riƙe matsayinsu na gimshikin haɗin kan al'umma. madam timote sa'a ɗaya ce daga waɗanda ke halartar wannan taro daga galmi muna so kenan mu matayen krista mu samu koyaswa wadda za mu ah, riƙe addinin mu mu yi zaman tsarki wato idan muka riƙe wannan ah, koyaswa za ta zama da amfani gare mu mataye ga mazajen mu kuma ga 'ya'yan mu hada ƙasa baki ɗaya a koyaushe a kowace waɗanda tarurrukan mu muna ja hankalin mata 'yan mu mu koyar da su da cewa mu yi zaman lafiya muna addu'o'i sosai akan mu yi zaman lafiya cikin ƙasa zagi ne damtse domin neman na kai ta hanyar mai da hankali akan sana'o'i da ayyukan yi wani abu ne da wannan taro ke sa ran faɗakar da matan kirista na majami'ar aorn a kai uwar gidan reverend haruna labo na daga cikin matan tawagar zandar muna kokari duka yadda za mu yi mataye su ci gaba cikin ayyuka na jiki da ayyuka na ruhaniya Basu in aka ce mace ita ce gimshiki ɗan mace a gida babu ita ta kirki to gida bai ya ci gaba. Ministar ci gaban al'umma Raketu Christel Shaku ta gargaɗi waɗannan mata su mai da hankali ga samar da hanyoyin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi na ƙasassu da tsofaffin mutane. Kun ga yanzu a Niger muna tsohin mutane suna 'yan miliyon amma da gaba sai sun kai kamar d miliyon to mutanen ga ya za a yi da su ya kamata tun yanzu mu san da za mu yi da tsohin mutanenmu. kuma akwai mutanen da ba su da kahuwa waɗanda ba su shi waɗanda ba su gani su ma na ce musu su diba su gani ya za mu kama musu don waɗanga mutane ba za a iya ba a bar su da baya ba ya kamata su ma su shiga cikin aikin ƙasa abu ci gaba shine na zo na ga musu taron wanne yake kammala a jibi asabar zai zo da shawarwarin da za su taimaka wa ƙara inganta zamantakewar al'ummar nishar in ji masu kula da tsare-tsarensa sule mummuni barma

a hali yanzu kuma sai a gyara zama ga jummai ali da shirinmu na gaba sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa jummai ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a saboda haka sai muka gayyato alhaji yusuf mai ta masu dan masanin kano wanda daga cikin mukamin da ya taɓa rikewa ya taɓa zama jakadan najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya a saboda haka ba tare da bata lokaci ba bari mu karbi tambayar mu ta farko daga abuja assalamu alaikum sunana shafale kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa mazaunin abuja ina yi ma bako hmm. fatan alheri tambaya na shine na ga an canja shugaban 'yan sanda a wannan ƙasa namu najeriya saboda harka na tsaro zai sa a samu tsaro a wannan ƙasa na biyu me yasa a wannan ƙasa namu najeriya in za a ɗauki kamar 'yan sanda ba za a koma wurin masu angwanni zuwa sarakuna a samu ma'aikata daga hannunsu ba da fatan zan samu ansa da ni da 'yan najeriya salamu alaikum ta wannan tambayar gwamnati ba ta ko na'am wannan tambaya ce ta a shi ne a shafa shafale wannan ba tambaya da dan masani zai baka ansa ba ne ba mutum na gaba sunana a wani garba rano saji mazaunin wusetu abuja tambaya ta shi ne suna ba wa gwamnati shawara a kan abubuwan da ke faruwa a cikin kasar nan na rashin tsaro game da mu kanmu talakawan ƙasar da kuma jami'an 'yan sanda akan cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewar tsaron kasar game da shige da fice cikin kasar abubuwan da ke faruwa akan yanzu? To dan masani ka fahimci tambayar ta shi wai kukan ba gwamnati shawara. A to ai duk dattijan arziki hade ne gwadon yawa. Amma kuma ita shawara an ka ba da ita so kake a yi aiki da ita. Ifa al'ada dan ba ka cikin abu ya abin ka yi tasiri ko kuma ka san abin nan ko zai yi ko ba zai yi ba. sai dai ka bada shawara kuma ka kubuta har ga Allah in ka bada shawara in an neme ka yi wani lokaci kuma a mm. neme ka wani lokaci ba a neme ka ba in ba a neme ka ba irin abin nan da ake cewa matar shige ba ta daraja a duk da haka sai kai kokari ka tusa ka gani domin ne yanzu mu ake bi bashi ba mu muke da ba ya kamata duk abin da za ta samu zaman lafiya mutane sun samu walwala sai su ko ba ba ma cikin gwamnati. To ina ganin ka ansa tambayar wani da ya aiko mana ta imel Hafizu Balarabe Gusau a jihar Zamfara. Shi kuma yasa cewa eh, iwe me yasa idan tsofaffin mahukuntan ƙasar nan sun kawo shawara game da matsalolin kasa jami'an Najeriya ba su aiki da su. To akwai wani abu wannan suna wani lokaci ana yi wani lokaci amma akwai wani abu wanda yake mara daɗi tun lokacin da aka kawo na rasa sabon yankar da ke nake ganin abu ya suka so bata barbarewa abin da babba ya hango ya so ko ya hanga ba a zo a ce wai wa'annan sun saurare su ba sai sabon jini ai ba daidai sahabbai in kun lura sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai haɗi ne da manya da yara akwai su sayyidina abubakar sayyidina usmanu sayyidina hamza kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhum ai wannan da tije ne za a ce akan su sayyidina umaru sayyidina ali ibn abbas su ma'awiya duk waɗannan matasa to a bayan a nan mu su sardauna da fara balewa sun yi koyi da wannan domin gwamnatinsu sun ɗebi da akwai dattijai akwai matasa sardauna ga shi nan ga makama ga su isa kaita suka jawo su justice nasiru aka kawo su bashar daura allah jikansa. su sarkin katagum na yanzu duk yara matasa shi nasiru din nan su ajin su ɗaya da sardauna amma suka zauna gwamnati ɗaya haka kuma a iko ta fawa balewa da su babar baɗu suka jawo su shagari su waziri ibrahim da ni din nan kusan sun haife mu shi abin da nake faɗi abin da dattijo ya hango eh. yaro ba zai hango ba ko ya hau tudu to wannan shi kawo zaman lafiya a wannan lokacin abubuwa suka tafi yadda ake so to ran da dai aka ce kawo wani ra'ayi akan cewa sai sabon jini kada a yi da kada a yi da datti to abin ba zai kyau ba ta yaro kyau take ba ta amma duk da haka mu wanda yake dattijai ba za mu fasa ba da shawara ba hmm. domin duk dattijan kirki na ce ala sa baya na ta kyau to ba addu'a kurin za ka yi ba har da ba da shawara da gargaɗi lokacin da duk hali ya yi in an ɗauka fa lillahi hamdi in ba ɗauka ba Allah shi ne shaida ka riga ka sauke nauyi ka bayar To Allah ya sa da. abin To Abuja ku Abuja ku ba mutum daya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. kuna magana da Abubakar Ibrahim Kasama karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya. Eh, babban mm-hmm. bako ina maka sanda zuwa. Tambaya na ta farko shine akan maganar rashin tsaro musamman a arewa a matsayinku na shugabanai wannan rashin tsaro da muka ga ya arewa me kuke ciki wanda ba za ku sa gwamnati da zakono wanda kawo wannan irin tashin hankali a Najeriya musamman a Arewa. Sannan tambaya na na biyu game da masana'antu wanda muka sani daga Kano har Kaduna muka ga cewa wa'annan 'yan siyasa sun zo sun kashe wa'annan masana'antu. Me kuke ciki a game da wannan kashe masana'antu da aka yi a Arewa matsayinku na iyayenmu wace shawara za ku ba ma wa'annan gwamnoni su farfado da wa'annan masana'antu saboda talakawa su samu wurin aiki magana abubakar ibrahim dan ma karamar hukumar lere jihar kaduna najeriya tambayoyinka duka guda biyu kusan amsar su daya mun mhm. da ka taɓarɓarewar tsaro ai abu guda ne ko zuwa biyu uku rashin aikin yi talauci cin aikin yi talauci yau mun ma gari dukiya tana hannun wasu 'yan kaɗan mafi yawan jama'a a ƙasar nan suna cikin talauci da rashi yau mun waye gari babu na tsakiya sai waɗanda suke da ƙazamin arziki da ƙazamar tsiya babu waɗanda suke na tsakiya na tsakiyar nan ko su suke kawo balas. sai yau babu na tsakiyar kuma cin talaucin nan su ne suka fi kowa yawa shi babu aiki ne babu masana'antu sun ruguje idan da da masana'antu za a samu aikin yi idan aka samu aikin yi ba za a samu wanda za su yi zaman banza ba wanda ba shi da abin yi ba shi da aikin yi ba sana'a ba aiki ga talauci na yunwa to abokin abokin hirar shekan wanda duk ba shi da abin yi abokin hirarsa shekan ya ta tunani mummuna in ya ga aikin muna ma sai ya fada don babu abin da na haka abin da ya fi kyautuwa a yi a mai da hankali akan na farko farfado da sana'an nan farfado da sana'a misali yanzu babu lantarki babu ruwa sai da ruwa da wuta ake samu a sana'a yanzu misali a nan a kano kashi casa'in daga cikin kashi da na masana'antu da an rufe ba lantarki yanzu da da lantarki da ruwa to za a samu ayyuka da yawa daga cikin yaran matasa waɗanda suke yawo ba a yi za su samu abin yi. a saboda kurewar lokaci a nan za mu sallama sai kuma shirinmu na gaba to amma kafin mu sallama muna fatan mutanen bauchi za a gafarce mu domin an samu matsala da network har muka gama daukan wannan shiri akan faifai muka yi ta kokarin samu amma kuma ba mu samu ba muna fatan za a gafarce mu a halin yanzu kuwa jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To madalla a gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Lawal Sani na kawo daura. Ya ce cafke ɗaya daga cikin kwamandojin Boko Haram da ake nema ruwa a jallo da jami'an tsaron farin kaya suka yi a jihar Bauchi hakika wannan nasara ce daga Allah. Da fatan Allah ya ƙara tona asirinsa amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Ƙasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri ɗaya domin ku daƙile 'yan ta'addar da ke zama barazana ga rayukan jama'a. Duba da yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka ɗimbin jama'a. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai kuma wasiƙar Adamu Aliyu Ungulde da Atam mai gyaran keke a kasuwar Dambowa. suka ce muna mika miƙa saƙon mu zuwa ga 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar tashin bama-bamai a sansanin 'yan gudun hijira da ke wajen birnin Maiduguri. Waɗanda suka jikata kuma Allah ya ba su lafiya da ƙarkon jiki amin. Daga nan kuma sai wasiƙa da ta ce, Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. A gaskiya muna goyon bayan kiran da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi. na cewa shugaban hukumar kwastam na najeriya kanal hamed ali ya yi murabus Sako daga Isa Lawan girgir da Zakariya A. Musa Gerger da Abubakar Ibrahim Kawo girgir jihar Yoban, Najeriya. Shi kuma kasuma Aliyu Sardaunan matasan Assara cewa ya yi. Ya kamata 'yan majalisar Najeriya su yi la'akari da irin gudunmuwar da shugaban kwastam zai bayar ga ci gaban ƙasa, ba wai ƙin sanya kakinsa ba. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. Muna kira ga al'ummanmu da don Allah mu guji kwanciya cikin zafi ko cunkoso. Ganin yadda cutar sankarau ke ci gaba da yi wa mutane kisan mammuke, inda ta kashe akalla mutane goma sha shida a karamar hukumar magama, kuma ta balla a sauran ƙananan hukumomin kwantagora da agwara da kuma rijau. Allah ya kare mu kuma ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu amin. Sako daga Nura Sani Rijau da Shehu Adamu Rijau da Babangida Yusuf na fada. Tumarila, batun jin daɗi kamar yadda yake a ma'aunin Majalisar Ɗinkin Duniya na bana, Najeriya take lamba ta biyar cikin ƙasashe fiye da ɗari. Shi ne abin da muke neman jin ra'ayoyin ku kai cikin shirin dare. Kamin nan ga tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku. ‘Yan sanda Isra'ila sun ce sun kama wani matashi ba Yahudi mai shekaru goma sha tara. wadda ake tuhumarsa da barazanar tada bama-bamai a cibiyoyin yahudawa da ke sassa daban-daban na amurka kakakin 'yan sanda mickey rosenfeld ya tabbatar da cewar wanda ake tuhumar shine mutumin da ya jima yana wannan barazana ga cibiyoyin yahudawa inda yake yawan kira a cibiyoyin ta tarho yana cewa zai kawo musu hari matashin wadda rahotanni suka ce dan asalin kudancin kasar isra'ila ne yakan yi amfani da fasahu iri-iri wajen boye huskansa inda zai aika da barazana ga wanda yake aunawa wanda galibin su gine-ginen coci-coci ne da kuma matattarar yahudawa sai dai kuma kakakin na 'yan sanda rosenfeld bai yi wani karin bayani a kan manufofin matashin ba a wajen yin wannan barazana ko da yake kuma ya ce har a kasashen new zealand da kuma australia ya taɓa yin wannan barazanar 'yan sandan birtaniya sun faɗa yau alhamis cewa sun kama wasu mutane guda takwas masu alaka da hari da aka kai a kusa da majalisar dokokin ƙasar a birnin london inda mutane uku suka rasa rayukansu to ma da gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can ba da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun nan a madadin baba ya kuma makeri wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar da ta kula da akin gabatar da shirin mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya amma kada ku za ku da kada ku canja tashar ku ga tawagar yau da gobe za su gabatar da shirin mu na gaba a mai da hankali a saurara musamman ta bangaren kiwon lafiya yaya ake ya kamu da cutar fuka wato tarin fuka ne a yi sauraro lafiya